Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau juma'a 25 ga watan fabrairu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanin labarai shugaba joe biden ya ba da sanarwar sanya karin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin rasha biyo bayan mamayar ukraine da ta yi shugaba vladimir putin din na rasha ya karɓi bakuncin firaministan pakistan imran khan a wata tattaunawa mai tsawo a jiya alhamis rundunar 'yan sandan rasha ta tsare fiye da mutane 1,300 masu zanga-zangar adawa da yaƙi a wasu biranen rasha hamsin a jiya alhamis To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da yaki da Boko Haram da Najeriya ke yi ta fuskoki daban-daban. Gwamnatin kasar ta ce za ta kafa wata cibiyar kasuwanci ta kasa da kasa a jihar Borno mai fama da 'yan bindigar. Kuma tuni wasu 'yan kasuwa suka yi bajin kolin nuna cewa hakan mai yiwuwa ne, ciki har da waɗannan. mu muka kera mota wanda yake aiki da hasken rana wanda ake caja shi wato bashi da inji a jikinsa shi wannan ba ruwansa da wani zuba mai ko fetur ko wani bakin mai To ta yaya yakin da Rasha mai arzikin man fetur ke yi a Ukraine zai shafi Najeriya wadda ita ma ke da arzikin man fetur? zai shafi najeriya ne saboda kudaden shiganta zai karu saboda kasa ce da ta dogara daga kashi 80 zuwa 90 daga kudaden da ake samowa daga sai da danyen man fetur amma kuma za ta koma ta wahala saboda tana shigo da danyen man fetur sannan za a ji cewa majalisar wakilan najeriya ta sake komawa kan batun na samar da kariya da fansho ga shugabanninta wanda kungiyoyi a najeriya da ma wasu 'yan najeriya suka yi watsi da shi a baya kuma tun ba da kariya ai daura gindi ne mu kariya cewa shugabanni su ci gaba da zalunci yadda suke so kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ya ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni hanifa kabir isa shugaba joe biden ya ba da sanarwar sanya karin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani a kan tattalin arzikin rasha biyu bayan mamayar ukraine da ta yi putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kudarsu a cewar biden daga fadar white house a jiyar alhamis sabon takunkumin zai shafi bankunan rashar hamshakan masu kuɗin rasha da kuma manyan kamfanonin fasaha Tun da farko wani jami'in tsaro na Amurka ya ce Rasha tana da niyyar haɓarar da gwamnatin Ukraine da kuma mamayar makwabciyar ƙasar kamar yadda shugaba Vladimir Putin ya yi a ranar Alhamis. Abin da muke gani yanzu shine babi na farko da wata babbar mamaya da za a yi a cewar wani babban jami'i da ya shaida wa manema labarai cewa ya kara da cewa suna kokarin dannawa zuwa kiev a halin da ake ciki kuma shugaba vladimir putin na rasha ya karbi bakuncin firaministan pakistan imran khan a wata tattaunawa mai tsawo a jiya alhamis sun duba alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da lardunan da suka hada da batutuwan da suka shafi matsalar juna na ƙasa da ƙasa khan ya isa moscow a shekaran jiya a ziyarar aiki na kwana biyu da aka shirya wadda ita ce ta farko a cikin shekaru 23 da firaministan pakistan zai kai moscow sa'o'i kaɗan kafin dakarun moscow su kai hari kan ukraine jami'an pakistan sun ce sun gana ta tsawon sa'o'i uku a kremlin a jiya alhamis inda shugabannin biyu suka tattauna rikicin ukraine Firaministan ya ji takaicin halin da ake ciki tsakanin Rasha da Ukraine sannan ya ce Pakistan ta so a ce an bi tsarin diflomasiya bisa rikicin soja. Abinda ofishin kan ta ambato shi yana faɗa ma Putin kenan a jawabi gabanin ganawarsa da Putin ɗin. Rundunar 'yan sandan Rasha ta tsare fiye da mutane 1,300 masu zanga-zangar adawa da yaƙi a wasu biranen Rasha 50 jiya Alhamis. bisa ga bayanin ovd info wata kungiyar kare hakkin ɗan adam mai zaman kanta zanga-zangar masu ƙin jinin yakin ta ɓarke ne bayan da aka sanar da kai hari kan ukraine ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ce akasarin waɗanda aka tsare ɗin a moscow ne ƙungiyar ta ce an kuma yi irin wannan kamen a st petersburg novosibirsk yekaterinburg da wasu garuruwan shugaba vladimir putin ya yi amfani da jawabi ta kafar talabijin wajen sanar da abin da ya kira da na musamman daukan matakan soji a gabashin ukraine da abin da ya danganta da barazana daga ukraine To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda a ƙoƙarinta na yaƙi da tsatsaurar ƙungiyar nan ta Boko Haram ta fuskoki daban-daban, Najeriya a ta bakin mataimakin shugaban ƙasar Yomi Oshunbajo za ta kafa wata cibiyar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa a jihar Borno don a daɗa samun natsuwa. Haruna Dauda biyu gare ka. mataimakin shugaban kasar najeriya profesa hami osibanjo ya ce za ka wata cibiya na haɓaka harkokin kasuwanci a ƙasa da ƙasa a garin maiduguri mataimakin shugaban ƙasar profesa osibanjo ya dai wannan alƙawari ne a garin maiduguri lokacin da yake gabatar da ƙananan 'yan kasuwa da ke cikin garin maiduguri ya ce jihar borno na ƙoƙari matuƙa wajen haɓaka harkokin ƙananan kasuwanci a jihar ya cewa jihar na fama da ƙalubalen tsaro. Profesa Osibanjo ya ce ƙananan 'yan kasuwa kasuwa da ke jihar za su aiwatar da duka harkokin kasuwancin da suke so su yi da kuma dukkanin abubuwan da suke so sarrafa. So it's therefore a great joy for me to announce today to the, for MSME. Yeah. ya ce ina mai matukar farin ciki shaida muku cewa ga dukkanin al'umman jihar borno gwamnatin tarayya tare da masana'antu masu zaman kansu za ta kafa muku wata cibiya na haɓaka harkokin kasuwanci a wannan jiha shi ma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ƙananan 'yan kasuwa na fuskantar matsaloli kamar haka ya ce kamar matsalan karancin kuɗi da batun kimiyya da ƙarfin tattalin arziki da rashin wutar lantarki da rashin samun damar shiga hukumar hukumomin gwamnatin tarayya da dai sauransu a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum to ko me waɗanda suka bace kwalil nasa wajen taron ke cewa sunana mustapha abubakar gaji mu muka kera mota wanda yake aiki da hasken rana wanda ake caja shi kuma yana aiki wato bashi da inji a jikinsa shi wannan ba ruwansa da wani zuba mai ko fetur ko wani bakin mai suna ga kai matashi ne kamar shekaran kana ne yanzu haka shekara na da talatin ne to shekara nawa kana koyon wannan aiki aiki? Eh to wannan abu ne wanda na fara shi tun mai secondary school time so ina yin shi yanzu akalla ya kai shekara goma sha biyu zuwa sha biyar haka. Kamar shekara nawa ka fara kira irin wannan motoci? Eh mun faro dai kera motocin nan zan ce nan da kamar shekara hudu da suka wuce. So fa yanzu haka mun kera motocin nan guda goma su wanda suke daukan mutane guda bakwai sannan kuma suna iya tafiya har kilomita tsawon kilomita 150 a kowane caji ɗaya. ɗaya da kai sunana ali muhammed balba mai karfi metal construction limited kamar mai baku kwarin yin wannan musamman na kera irin wannan wilbaro na zamani wanda kuma da banki da sauran eh abin da ya ba mu kwarin gwiwon yi shine mun lura cewa wanda ake saya na kasuwa ba shi da karfi kuma a yanayin da muka yi wannan mun yi shi ne wanda zai abubuwa da yawa zai aiki a gida zai aiki a gona zai aiki a ma'aikatan gine-gine eh. wato gama duka ke gama duka ne to sunana aisha muhammad sani turaren wuta ne kala-kala ne. Kamar na kuke samun kayayyakin haɗa wannan turaren wuta? Eh muna siya a kasuwanni sannan kuma wanda babu ana aiko mana daga wani gurin. Wasu matasa da suka baje kolin su kenan wadda kuma mataimakin shugaban kasa ya duba har ma ya alƙawarin kafa masana'anta na musamman musamman ma na cibiyar haɓaka harkokin kasuwanci. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Shugabannin kasashen Afirka guda bakwai sun hallara a Kinshasa a jiya Alhamis domin yin nazarin yarjejeniyar 2013 da nufin tabbatar da zaman lafiya a yankin gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo mai fama da rikici da kuma yankin mai manyan tafkuna. An bullo da shirin zaman lafiya tsaro da nufin a kyautata ƙoƙarin da ake na kawo kwanciyar hankali a yankin. Miliyoyin mutane sun mutu sanadiyar rikicin, cututtuka da kuma yunwa cikin yaƙe-yaƙen shekarar 1996 zuwa da 97. da kuma 1998 zuwa 2003 rikicin da ya mamaye kewayen gabas da kuma tsakiyar afirka taron kolin wanda shine na goma a jerin tarurrukan ya haɗa kan shugabannin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo afirka ta kudu uganda angola burundi da kuma afirka ta tsakiya a cewar wani jami'in diflomasiya 'yan hutun kasar yaman waɗanda ƙungiyarsu ke samun goyon bayan iran kuma suna iko da sana'a. babban birnin kasar da yawanci arewacin yemen sun kama wani tsohon jami'in yada labarai daga ofishin jakadancin amurka a makon da ya gabata bisa ga lafazin lauyan kare hakkin dan adam a sana abdulmajid sabra da kuma wani daga cikin iyalan wanda aka kame sabra ya ce an kama tsohon jami'in yada labarai a hukumar tsaro da leƙen asiri ta 'yan tawayen hutun ba a ba da masaniyar ko sun tuhumi mutumin ko kuma wani daga cikin waɗanda suke tsare da su daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin a cewarsa. To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo maku rahotonmu na biyu kamar yadda ba a rasa sani ba yaƙi kan haddasa tsadar man fetur da matsala ga tattalin arzikin duniya musamman ma a idan akalla ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gwabzawar mai arzikin man fetur ce to ganin cewa rasha da ke barin wuta yanzu haka a ukraine ƙasa ce mai arzikin man fetur ana ganin wannan yakin zai yi matukar tasiri kan tattalin arzikin duniya musamman ma a ƙasashe irin najeriya wacce ita ma mai matukar arzikin man fetur ce to don haka wakilinmu a abuja sale shehu ashaka ya tuntubi wani mai sharhi kan tattalin arziki mai suna malam yusha'u aliyu kan wannan hasashe sai ya ce To idan kana so ka auna kai harin da Rasha ta ma Ukraine sai ka koma lokacin da aka fara yakin Gulf War sanda aka kai ma Iraki hari da abin da ya shafi kasuwar man fetur saboda Iraq tana cikin cibiyoyin da aka kafa kungiyar OPEC sannan kuma wannan fara yaki ya sa kasashe da dama ba a samun fetur din a kasuwan duniya saboda yakin da aka fara yanzu haka kuma da eh, Rasha ta kai hari dole ne dama tun da aka fara samun tarnaki tsakanin ita Rasha da Ukraine farashin crude oil ya ta dagawa saboda akwai siyasa da take a kasuwar man fetur wacce ake cema wato opec da kuma opec plus to plus din rasha kenan lokacin da duk kaga man fetur ya yi tsada to da akwai hannun rashi a tsadan shi ko dai na yi rage yawan man da take kawowa kasuwa ko kuma ta wasu dalilai wanda da hannun rashin a ciki dalilin da rashi ta kansu ya mai a rashi sosai shine fadan da take da amurka kurman fada din nan to idan mai crude oil ya arha ita amurka ba ta samu ta sai da man da ta kirkiro wanda yake shell petroleum din nan so da ka sai kasashe da dama sai su koma suna siyan wannan shell sai amurka ta koma tana samun kuɗaɗe to kuma duk lokacin da yaƙi ya ɓarke ko kuma farashin ɗanyen mai ya fara ɗagawa lokacin ne ake koma ma wato man amurka shell ɗin nan. to idan ka duba yau ɗin nan kusan mai ya kai gangan mai ta kai kusan ah, dala ɗari da wani abu kamar yaya kake ganin zai shafi najeriya. zai shafi najeriya ne saboda kuɗaɗen shiganta zai ƙaru saboda ƙasa ce da ta dogara daga kashi tamanin zuwa casa'in daga kuɗaɗen da ake samowa daga sai da ɗanyen man fetur amma kuma za ta koma ta wahala saboda tana shigo da ɗanyen man fetur wanda kasashen da ke tace danyen man fetur din za su yi shi da tsada saboda haka farashin da za su sai da tataccen man fetur zai zama da tsada saboda haka tattalin arzikinmu da tallafin da zamu mu bayar zai zama mai tsada abubuwa ne guda biyu wanda suka ci karo da juna. Ok, na fahimta kenan shi yasa ministan man Najeriya ya ce wannan ba alheri ba ne tashin man nan da aka samu yanzu. Wallahi alheri ne saboda tuntuni tun da shugaba Buhari yake yake ya shigo gwamnati ake ta kuka cewa yana wahala ne saboda farashin man man fetur bai da tsada saboda haka abin mamaki ne yanzu a ce mai na tsada wai kuma za mu yi kuka kuma ba zai matattalin arzikin ba ni ban fahimci wannan ilimin ba ka a hirarsa, to a gaida Sale Shehu Ashaka a hirarsa da Malam Yusha'u Aliyu. A shirinmu na hantsi za a ji wannan. aka yi maganan kare shugabanni abu ne wanda ta wani fanni yana da kyau don a samu a kare martaba na wannan fanni na gwamnati tunda wannan kariya ba kowane dan majalisa bane aka ce a bashi domin su samu su natsu su sa hankali a bisa babban aiki wanda ke gabansu wato wannan kuma idan aka kawo shi majalisa za a yi muhawara akai a yi zabe akai baya ga batun kariya akwai na sabunta shirin baiwa shugabannin majalisar dokokin fansho har na tsawon ransu amma tsohon dan majalisar wakilai a jamhuriya ta uku isa musa matori ya ce wannan to sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA free baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kam ga shirin mu na gaba manuniya. ashe dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da taimakon tallafin man da 'yan kasa suka dinga ɗauki ba daɗin ɗaukin ɗaga yatsa. Ko a ƙara kuɗin mai a rage wannan subsidy din ko ko a karɓi bashi ko za a samu ko ba za a samu ba ban sani ba ko ko a ƙara haraji. Game da rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kano kuwa wani balli ne 'ya'yan jam'iyyar ne ke cewa ai ƙoƙarin da ake na kwakule matsalar cikin jam'iyyar ma yanzu haka uwar jam'iyyar ta ƙasa ta hargitsa. To ai uwar jam'iyya bata neme mu ba har ta gama aikinta ta ba shi certificate a matsayin sa ne wanda ake take gani shine halattacce a gurin ta ba idan shari'a kasar nan ba ya za a warware matsala to ko me dalilin uwar jam'iyyar APC na dage taron ta na kasa dukko da yake mafi akasarin yan takarar kujeru sun riga sun natsa jam'iyyar nan ta bunkasa ta yawa ga yan takarar shugaban kasa nan da dama tana da gwamnoni wajen ashirin da biyu ba zai yiwu ta zaman to ba ta bi ka'idar doka ba to sai dai duk da daddale dalilan dage wannan taro na kasa na jam'iyyar APC wasu 'yan masarjan tare Najeriya na jam'iyyar na na ganin da san dai za a yi wa jam'iyyar apc watsa-watsa na taɓa wannan magana na ce jam'iyyar nan tana iya fashewa tun da an faro ba daidai ba kuma an ki tsaya a gyara waɗannan abubuwan to ina ganin ba daidai din ba za ta sa yanzu a yi ta yin ba daidai ba game da taron tattara 'yan jam'iyyu daban-daban da gaggan ƙasa da suka ce su to najeriya kuwa wani tsohon gwamna ne ke cewa kawai taro ne na masu neman abin da za su tsotsa haɗari shi ne a wagire mutum da kansa ce allah dan pdp ita a yi pdp dan apc na mulkin buhari waliyin Allah ya ce a yi laifi so tun da sun ce ceto ne shine a gaya mana laifin da za a yi don sai mu gyara waɗannan fa sai sayan so mun muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannan mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda ake siyasa tsantsa. Shiri na hamsin da hudu cikin jerin gwanan shashiryan manuniyan da yanzu kusan ko ina a duniyar Hausa ya riga ya ratsa. Ratsawar kuma amma ta maganar rari ko kuɗin tallafin mai a tarayyar Najeriya ne gwamnati ke cewa a gaskiya ta rasa yadda za ta yi ta motsa. Domin kuwa duk da kai kudirin karamin kasafin kuɗi na sama da tiriliyan biyu da za a tura domin tallafawa 'yan Najeriya da za su samu su ɗan shi ne abin da ɗan masar jan tare Najeriya daga jihar Taraba sanata Yusuf Abubakar Yusuf ke cewa yanzu haka dai duk wani tsari na kasafin kuɗin ma wannan maganar tallafi ta hargitsa. Abu ne wanda yake da wuya sabili da inda za a fitar da tsabar kuɗaɗe triliyan biyu da jan kai a biya wannan subsidy abu ne ni nake gani abu ne mai wuya ko a ƙara haraji a ƙasa ko ko a nemi bashi koko a wasu ayyukan da za a rage su to amma wannan duka ba shi ba ne abin da yake faruwa dole ne mu yarda a ƙasar nan canjin kuɗin naira da dala ba mu rike shi yadda ya kamata ba sabili da a yau idan aka ce za a canja dala ɗaya da naira ɗari wannan subsidy ba za a yi ta ba ma Gaba da subsidin za ta tafi. To don haka ko a ƙara kuɗin mai a rage wannan subsidy din ko ko a karbi bashi daga inda za a nemi bashi a karba ko za a samu ko ba za a samu ba ban sani ba ko ko a ƙara haraji amma gwamnati tana da hurumi ta ce lallai mu subsidy din nan duk yadda aka yi za mu biya sabili da mu rage wa mutanen najeriya wahala amma ni a gani na za ta yi shi da wahala da alamu dai rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar apc a jihar kanawa na neman ganin ya mata katsa-katsa saboda shugaban falli guda na jam'iyyar apc a jihar kanawa alhaji haruna dan zago ya zare zaren zazzage zallan batutuwan da ya hanga game da harkallar jam'iyyar da ya ce wani irin mugun kitso ne kawai aka kitsa wannan hukunci na kotu cewa ta jingina hukunci da kotun Abuja ta yi ita ba ta da ikon yin hukunci ita wannan kotun kotu appeal haka kuma ita ta kotu ta kotu ba ta da ikon yin hukunci kuma ta tattara ga baki ɗaya ta ce koma gurin uwar jam'iyya ta je ta sasanta a bayyana cikin gida wanda kuma haka yana da kyau to abin mamaki abin da baka takaici maimakon mu da ita ce ta tunkare mu da sulhun nan sai kuma muka samu labari ko muka gani cewa har ma an ba da certificate of return wato sakamakon cin zaɓe ga waɗanda muka kada a kotun nan. yanzu ina makomar sulhun na kenan. a yanzu dai lauyoyinmu da kuma duk masana shari'a da muke tare da su muna nan muna preparation muna shishiryawa za mu je kotu kotun koli don mu gane shin wani hakunci da kotu ta jingine me ya matsayinsa a cikin shari'a. To ta bangaren sasanta da sulhu To ai wajen iya bata neme mu ba har ta gama aikin ta ta ba shi certificate a matsayinsa ne wanda ake take ganin shine shi a gurin ta ba idan shari'a kasar nan ba su ba a ce an ba ba mu kuma namu da muke da shi ba a ce an soke ba ya za a warware matsala. Me wa irin wannan rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan na jam'iyyar APC a wasu sassan Najeriya da ya bi kusan ko ina ya ratsa. yasa uwar jam'iyyar APC a tare Najeriya ta dage taron da ta shirya yi a wannan wata ta ce sai idan Allah ya kai mu watan uku wato watan gobe don tabbatar da babu wani ragowar mai daga yatsa. Ko da dai daraktan tsare-tsare na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya Farfesa Al-Mustapha Osiju ya ce ya kamata a sani fa an ɗage taron jam'iyyar APC na ƙasa ne saboda yadda ta riga ta tumbatsa. Madina ita jam'iyya kullum tana duba abin da ya dace da abin da ya dace da doka a wannan karan jam'iyya ta duba ra'ayi da kuma shawarwari na masana da suka ba da shawarar cewa ya kamata ta gyara daftari ko ko jaddawalin taron ƙasa ɗin nan wato national convention ya zamanto cewa an yi zaɓuɓɓuka na yanki daban sannan kuma a yi zaɓen national convention wato zaɓe na ƙasa shi ma daban sannan muka duba tarihin wannan jam'iyya kusan shekarunta bakwai ne da jam'iyyar tana hakilo ne saboda haka aka yi wannan zaben a bai ɗaya a lokaci ɗaya a mataki ɗaya amma a yanzu jam'iyyar nan ta bunƙasa ta yawa ga 'yan takarar shugaban ƙasa nan da dama tana da gwamnoni wajen ashirin da biyu ita take da yawa a majalisar ƙasa ba zai yiwu ta zamanto ba ta bi ka'idar doka ba. Sai dai kuma duk da hudo da hujjojin da jam'iyyar APC ta yi game da ɗage wannan taro wani sanata a jam'iyyar APC ya sake ɗaga yatsa. Har ma ɗan majalisar sanata Ahmad Baba tan jihar Katsinawa na cewa ya lura da ruhin jam'iyyar APC kawai shugaban jam'iyyar ke nema su kwankwasa. Tun da aka fara tafiyar wannan taron wanda shine na ƙarshe apc ta rihe idanta shugabanninta sun rihe su. sun bari ana ta sakarci a dalilin haka kuma in kai yadda kake so to kuma za ka ga abin da baka so ni ina ganin ma wannan min tabi ne gaskiya a ce jam'iyya mai mulki tana da ragamin mulki a hannunta ana dambaro yadda za a yi taro na ƙasa wanda shi zai hiddo manya-manyan mukamai na jam'iyya wanda za su rike jam'iyya ta tasan mazaɓe ta ci zaɓe kaga ai akwai abin mamaki saboda haka tun da an faro ba daidai ba kuma an ki tsaya a gyara waɗannan abubuwan to ina ganin ba daidai din ba za ta sa yanzu a yi ta yin ba daidai ba na taɓa wannan magana na ce jam'iyyar nan tana iya fashewa dan yanzu haka ni na san mutane da dama wanda sun riga sun sadakas akan maganar apc kuma mutane ne stakeholders ne manya akwai sanatoci akwai 'yan majalisar tarayya akwai na wurare daban-daban saboda kawai an ki tsaya a ji hankali wuri daya a mutane adalci da alamu dai gaggan 'yan siyasa da tsaffin masu rike da mukamai a tarayyar najeriya da suka tattara taron ceto nigeria suna nema su matsa saboda a wannan mako ma an hangi wasu daga cikin wanda suka halarci irin wannan taro a baya sun tattara taron tattauna taron yadda za a ceto nigeria suka ce tana cikin wani hali kuma talauci ya riga ya mata tsatsa sai dai tuni tsohon gwamnan jihar jigawa alassar lamido ya bulle yana gaya wa duniya cewa waɗannan gagga da ake gani kawai ne ma suke samu gurin da za su dan kutsa in dai akwai laifi duk abin da su aka yi haɗarin shi ne a wagere mutum da kansa ce an laifi ɗan pdp ya ce an yi laifi a pdp ɗan apc na mulkin buhari waliyin allah ya ce an yi laifi su ɗan gote wanda su ake komai da komai su ke bada kuɗin kuɗin duk abin da kan kuɗin nan su su ake yi waɗannan. tun mulkin jenisan har zuwa har zuwa yanzu su ake su ce an yi laifi saboda ka ai alhamdulillah gyara zo kenan so tun da sun tantance ceto ne shine a gaya mana laifin da za a yi don sai mu gyara ya kace hasashen yadda ita kanta tafiyar eh, zaɓe na 2023 za ta kasance wato wani abu ke wanda yake hasashe a yanzu ai kwasan daidai kowa sun yake a matsayin dabara ko ya ko damfara duk mun sani Amin a wai gari a ce dan jam'iyyar APC ne gwamnatin APC sun yi kamfe ce kwa barawa ne so ce yau ce ci mutane daga APC dan jam'iyyar PDP wanda kun yi president shekara babu iyaka kun yi mulki ku zo ku ce ce ci mutane daga PDP sannan yan kaso nan komai da ku ake yi duk abin da kuke yi riba kaza kaza na abu da duk da ku ake yi na ku ce wai an yi a ceto to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya a wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko cewa a kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin da aka keɓe musu ne suke ta ƙara tatsa. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 458 ne ga waɗanda aka zaɓa shekarar 2019 su koma gefe guda su ma tun da sun ci sun yi gyatsa. Kuma a madadin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyan da kan ji a cikin wannan shirin da masu ke cewa yanzu ai ya riga ya tumba. ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to yanzu kuma ga nasihar juma'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne naku ustaz muha khalil malam dan yaro al-agdazi yau ma alhamdulillah gashi muna ɗauke da maudu'i wanda ya shafi abu wanda yake ya zamanto cuta ce a zamantakewa musulmi yau shine rashin iya baki ko baki kowa su kira abin da kaga dama sai ka faɗi shi ko wata magana nan da za ka ganin ta kai kana ganin kamar wasa ne sai ta zamanto ta kasance tashin hankali ga mutane ko ta kawo wani bala'i ubangiji Allah subhanahu wa yake ce a cikin Qur'ani fa sani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan adam babu wata magana kai da zaka kotawa ka gai sai kana da mala'iku waɗanda yake raqibu atid wanda su suke kiyaye kuma Allah yake cewa sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suke gai duka eh dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yake gaya mana a wani hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yake ya bada gaskiya eh ranar lahira daga kan gobe in an mutu za a tashi to ya ga alkhairi ko kuma ya su da haka yan uwa musulmi musai san irin abubuwan da muke faɗi yau irin lokacin da muka samu kanmu cikin shi lokaci ne mai wuya lokaci ne na tace nace da abin da zai kawo rudani ko tashin hankali a cikin jama'a mu yi kokari mu kiyaye shi mu musulmi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyar nan ba sai dai ga mana abin da zai amfane mu duniya da lahira kenan a maganganu wanda yake ya dace da wanda bai dace ba yau mun samu kanmu suna fita bakin kowa abin da muke kira ga shi gare mu mu musulmi a kiyaye kuma ubangiji Allah yake ga mana Qur'ani yake cewa innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wanda suke tuso abinda suke ta kokari su watsa abin da zai zama alfasha ko banna ko rashin kwanciyar hankali ko kashe-kashe a cikin mutane bale waɗanda suke cewa la ilaha illallah muhammad rasulullah Allah ya ce ya tabbata gare su azaba mai radadi tun nan duniya lahiya ba su ba zaman lahiya Allah zai jarrabe su da rashin kwanciyar hankali a wurin aikin su a gidajen su a dukkan zamantakewa tun nan duniya idan aka yi musulmi da abin da muke yi mu yi aiki da wannan hadisi na annabi da yake ce mana wanda ya ba da gaskiya da na lahira ya faɗi alheri ko kuma ka kama bakinka da haka mu san abin da muke yi wanda muke aikatawa har wasu waɗanda ba mu ba da muke tare da su su koyi da mu assalamu alaikum To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a taɗaice. Shugaba Joe Biden ya ba da sanarwar sanya ƙarin takunkumai da za su yi tasiri mai tsanani akan tattalin arzikin Rasha biyo bayan mamayar Ukraine da ta yi. Putin ne ya takalo ya zaɓi yaƙi saboda haka shi da ƙasarsa za su ɗanɗana kudarsu a cewar Biden To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da shi kuma ya haɗa sai kuma injiniyan mana yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. sai Allah ya kai mu muna fatan za ku kasance da mu kuma za ku ci gaba da kasancewa da mu a sauran shirye-shiryenmu da za su gabata mun gode.